فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا Ya kai wannan manzo, ka yi yaƙi a tafarkin Allah don ɗaukaka kalmarsa, ba za a tambaye ka game da waninka ba, kuma ba za a lazumta maka shi ba, ka sa kanka, ka yi yaƙi kawai da aka ɗora maka nauyi, kuma ka kwaɗaitar da muminai a yin yaƙin. Ya kusata Allah ya kawar muku ƙarfin kafirai da yaƙarsu da kuke yi, Allah ya fi ƙarfi kuma ya fi tsananin ba.